Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25 31 da kuma 60. Masu sauraronmu mu a jamhuriyar Nijar za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da numar FM da Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 18 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. shugabannin kasashe da dama za su haɗu gobe lahadi a birnin berlin na ƙasar jamus don duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar libya yiwuwar iran da amurka su sake bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makamin nukiliya ta ƙara dusashewa sannan tsaunin tal na ƙasar filifin wanda ya barke da amintan ya dan lafa to amma har yanzu yana ɗan tumbudi kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji bayanan masu fashin baki da masana akan kafa sabuwar rundunar tsaro da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka yi wadda ake wa lakabi da rundunar Amitakun da gwamnatin tarayyar kasar ta ce haramtacciya ce. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar jam'iyyun hamayya sun yi kira ga shugaban kasar Isu Muhammadu da ya yi murabus saboda zarginsa da gazawa wajen tafi da al'amuran mulki musamman ta fannin tsaro. Bayan nan sai shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim ka almasi garba ke gabatarwa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. shugabannin kasashe da dama za su haɗu gobe lahadi a birnin berlin na ƙasar jamus don duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar libya da kuma yadda za a sa ɓangarorin da ke rikici su sake komawa kan tafarkin sasantawa wadda ta sukurkuce sanadiyar sake barkewar rikici a watan afrilun bara. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya zai je babban birnin na ƙasar jamus ya haɗu da shugabannin burtaniya da faransa da jamus da kuma sakataren harkokin wajen amurka da dai sauran masu ruwa da tsaki za su yi ƙoƙarin sasanta firaminista fayez al-sarraj da duniya ta amince da shi da kuma jagoran 'yan tawaye janar halifa haftar manufar wannan hubbasar ita ce a cimma kwance damara sannan a yi amfani da tsagaita wutar wajen sasanta dukkan bangarorin ƙasar kai tsaye kuma daki-daki yiwuwar iran da amurka su sake bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makamin nukiliya ta kara dusashewa ga dukkan alamu akalla zuwa yanzu bayan da shugabannin kasar iran suka fito kiri-kiri suka yi shakulatin bangaro da yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta biyar wadda shugaban amurka donald trump ya janye daga ciki tun a shekara ta takwas zaman dai na daɗa tsanani saboda akwai yiwuwar a ƙara ƙaƙaba ma ƙasar iran takunkumin ƙasa da ƙasa baya ga waɗanda amurka ta ƙaƙaba mata shugaban iran dai ya ce akwai yiwuwar a tattauna da amurka to amma shugaba donald trump ba amintacci ba ne wajen batun tattaunawa da cin da wato da cin majituwa shugaban wato shugaba ruhani ya ce da a ce akwai amintattun mutane da ke jagorantar amurka da abin ya zo da sauƙi a yayin da aka ce ɗaya ɓangaren ba amintacce ba ne abubuwa kan zo da wuya zuwa yanzu dai kasashen biyu sun kauce ma yaƙi kai tsaye tun bayan da amurka ta kashe wani babban janar ɗin sojin iran to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc tsaunin ta'al na kasar filifin wanda ya barke da amantan da ya ya dan kwanta ko ya lafa to amma har yanzu yana dan tumbudi ya zuwa yau dinnan asabar ma cibiyar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta philippines ta ce tsaunin natal na barazanar sake barkewa da aman wuta cikin 'yan kwanaki masu zuwa a harin yanzu dai hukumomi na ci gaba da ayyana tsananin al'amarin a matsayin mataki na hudu mataki na biyar wato na nuna kenan ana gab da samun barkewar tandiru. kasar rasha na dada fadada cinikin makamanta a ko'ina a duniya inda har ma mataimakin ministan tsaron kasar alexander fomin ke tabbatar wa jaridar rundunar sojin kasar ta krasnaya zibda cewa rasha ta rattaba hannu kan yarjejeniyar soji da kasashe 39 cikin shekaru biyar da suka gabata da yawan wato da yawan su a sashen kudu maso gabashin asiya ciki har da lois wadda rabon ta sayi makami da yawa ko makamai da yawa wurin rasha har an kai shekaru wajen gumai wannan faɗaɗɗiyar dangantakar soji na tayar da jijiyoyin wuya kuma tana zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin rasha da neto ke da tsami. rundunar sojin amurka ta ce an yi ma wasu sojojinta goma sha ɗaya jinyar ɗimuwa daga labaita sanadiyar wasu hare-hare biyu da ƙasar iran ta kai a sansanonin soji da aka girke sojojin amurka ƙasar iran ta ƙaddamar da harin makami mai linzami ne a matsayin ramuwar gayyar harin da amurka ta kai wanda ya kashe janar ɗin sojin iran qasim suleimani kwamandan rundunar juyin juyi halin quds wani mai magana da yawun sojin amurka captain bill urban ya ce a yayin da babu wani sojan amurka da ya mutu a harin da iran ta kai ranar takwas ga wata an yi ma wasu sojojin amurka jinyar imuwa daga ta sanadiyar harin Ibrahim almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu inda za mu fara da Najeriya. Tun bayan da gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana kafa sabuwar rundunar tsaro da gwamnatocin jihohin kudu masu yammacin kasar suka yi. wadda ake wa lakabi da rundunar amitakun a matsayin haramtacciya ce batun da yi har yanzu ke tuna ci gaba da jawo cece kuce tsakanin masu fashin baki da masana wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da cikakken rahoton tun farko ma dai sai da gwamnatin tarayya ta baki ministan shari'ar kasar ta ko bayyana wannan sabon rundunar tsaron da gwamnatocin jihohin kudu maso yamma suka kafa wanda yanzu ake wa lakabi da rundunar ametakun da cewa haramtacciya ce batun da yanzu ke ci gaba da jace ce kuce da kuma fashin baki a tsakanin masana Muhammad Ismail wani tsohon editan jaridar leadership da ke sharhi kan lamuran yau da kullum na ganin idan aka bi ta barawo to ya kamata a bin ta mabi sawo. Da zarar an ce an hana adalci an bugi mutane kuma an hana su kuka to al'amarin da gaba ɗaya zai lalace. In muka lura yanzu kamar misali yau ana maganan eh, a kun wannan shirin da kasashen yarbawa suka kawo na tsaro abin da sa suka yi wannan saboda gaskiya Eh, eh, abuna federal government ta kasa tsare mutane da zaran da aka ce an kasa samar da tsaro a kasa to abun fa da zai kawo shine ake cewa anaki to ko da kana so ko ba kana so ko ba ka so idan ka kasa tsare mutane fa jama'a za su dauki za su dauki mataki da kansu wannan abun da yake faruwa din da ake cewa da yarbawa suka dauki wannan mataki suna ganin cewa ya kamata su ɗauki matakin ne saboda su kare yancin su su kare mutuncin su kare mutuncin mutanen su in kuma ba wai mataki aka dauka ba na abun nan sauran mutane ma za su dauki za su dauki irin wani matakin kamar muhammad ismail shi ko yakubu musa daidai da yana bincike kan harkokin tsaro a arewa maso gabashin najeriya ya ko wa gwamnanin jihohin kudu maso yamman ne shawarin cewa ni a gani na gwamnonin kudu maso kudu ya kamata wato gwamnonin yarba ya kamata su su bi doka wajen kafa wannan kungiya amma in ban wannan abun nasu yana bisa kan tsari ya kamata in sun ga tsaro na taɓarɓarewa su ɗau matakai su hana abin da ke faruwa kaga abin da muke fuskanta a arewa maso gabas abin da ya kawo wannan tun lokacin da ya fara a yi masa rikon tsakanin kashi kuma na gani su sun hangi abin da ke faruwa a arewa shi yasa suka ce to gaskiya gara su ɗau wannan mataki Su abin da gwamnati ya kamata ta yi tun gwamnati na ƙasa baki da apc ne su kuma mafi yawancin su apc ne abun na yan gida ne ta kira su ce musu ga yadda ya kamata su yi in so su koma su je majalisunsu su bi ka'ida su kafa kungiyoyin kamar yadda aka bi ka'idoji aka kafa irin su hisba shi kenan in so sai a zo a ci gaba da aiki sannan ta kuma hukumomin tsaro daga police zuwa dss su sa musu ido su tabbatar cewa suna aikin ne da ya kamata ba wai an kafa kungiyan don cin zarafin masu jinsin mutane ba ko wasu kabilu ko saboda addininsu shine mafita. Shi ko wani lauya mai zaman kansa barista Idris Abdullahi Jalo na kallon lamarin ne ta fuskacin shari'a. Wannan wani hanya ne suka ɗauko da saboda kirkiro da 'yan sandan jihohi don cimma wani buri daban amma wannan baya bisa ka'ida don a yadda suka yi wa abun tun farko kaga bai nuna za su aiki a karkashin 'yan sanda ko kuma hukumomin tsaron da dokan kasa suka yi da su ba yadda suka yi abin babu inda misali kamar jihohin su suka ba da doka a kirkiro irin waina abubuwa to kuma ko da hakan ya faru dole ne ko wani kungiyar tsaro zai zamanto na ɗaya bisa tsarin doka sannan babu wani wanda zai taso da irin wannan kungiya ba tare da lalle ya zamanto yana karkashi kuma yana aiki da jami'an tsaron da dokan kafar riga ta yarda da su ba. To wai koya masana haka tsaro ma ke kallon wannan lamari a yanzu? SP Yakubu Sule wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya ya ce ai koya haka tsaro mazi kama sa daukan wasu matakan. Eh, wannan mataki da suka dauka mataki ne wanda zai taimaka masu saboda yanzu gabaki ɗaya idan ka duba idan community ba su tashi ba gaskiya abun dole ne su same shi da matsala amma in dai muddin za a ɗauki abun da manufa mai kyau to yana da kyau eh, to kana ga zai taimaka wajen harkar tsaro kenan musamman a yanzu da ake fama da matsalar tsaro a wasu jihohin Najeriya a ji tsoro kenan kan irin idan jihohi suka ɗauki irin wannan matakai? Ah, Abdulaziz idan ka duba eh, Najeriya ta munce yau ta gurbace. In ka zauna ka ce za ka yi rilaye ga baki ɗaya a kan jami'an tsaro ɗin. ban na tabbatar ma za ka kwanci to yanzu ba ga shi ba a cikin da mutum kwana. Yes, Yakubu Sule kenan wani tsohon jami'in tsaro kuma koma da menene yanzu ko an zura ido a ga yadda wannan damarwa ma za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola. A gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda jam'iyyun hamayya suke kira ga suka yi kira ga shugaban ƙasar Isu Muhammadu ya yi murabus saboda zarginsa da gazawa wajen tafi da al'amuran mulki musamman ta fannin tsaro bayan da 'yan ta'adda ke ci gaba da hallaka sojojin kasar wakilin muryar amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da cikakken rahoton a wata sanarwar da suka fitar a wannan asabar 'yan adawa a karkashin inuwar kawancen FRDDR sun bayyana damuwa a game da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yau a nan Nijar, laifin da suka ɗora alhakinsa a wuyan shugaba Isu Muhammadu, kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin kakakin wannan kawance, Alhaji Dudu Muhammadu. Waɗannan jirage na yaƙi wanda suke na a girke, mene amfaninsu? tun da an siyo su ne saboda a kare lafiyar mu a ba jami'an tsaron nan su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda ya kiya suna na girke ba su yi amfani ba ya kori sojinan da suke da alfanu sojinan suke da karfin sanin yadda ake mulki yadda ake yaki aka waye gari waɗannan sojinan ya kauda su wasu sa soji wasu kuma aka matura su su wa cikin ambasada ambasada kafin wani bature ya zo kasar na girka nashi kwamfani nashi barikin soja sai an biyo ta zauren majalisa tukuna in sun yadda lokacin nan ne za a ba su damar su zo su girka mazauninsu a cikin kasar nan ba a yi ba haka nan mutu to ganin wannan mun lura cewa shugaban isu ya kasa ya kamata tafi da yake mai da martani akan wannan zargi mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa bugo da ƙari sakataren ya labaran jam'iyyar pendens tarayya Sani ya bayyana cewa rashin hujja ne ya sa 'yan adawa irin wannan tunani ni na aza cewa za su yi gobe su sarki da an san ko suna da wani kokari eh, sun ce eh, isu mamadu shi ya jawo yaƙi nan kasar mu ta Nijar ba Nijar kaɗai ba ake kawo mu hari ana kawo ma Chad hari ana kawo ma Najeriya hari ana kawo ma Burkina hari an kawo ma Mali hari duk waɗannan su suka jawo yaƙi ƙasarsu to saboda haka kaga tun daga nan za ka gane kame-kame ne 'yan adawa suke yi ba su san ba abin da za su yi. Jam'iyyun na FRDDR a ci gaban wannan sanarwa sun alakanta yanayin da ake ciki a yau da batun zabukan da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020. Muka kira shi mu 'yan adawa, muka ce ƙasar nan ta shiga wani hali mu bar ra'ayin mu na siyasa. Isu mu zo mu zo mu zama da kai shugaba isu. Mu tattauna tsakanin mu ta kai a kamar yadda aka saba mu tunkari dukkan wata masifar da za ta shigo ƙasar nan. A yi ƙeme mai kamar yadda ya saba. Ba dan komi ba yake shashafka irin wannan a ganin mu saboda na farko ya zauna akan mulki ya rike mulki ya zauna isafka akan mulki shi yasa yake son shirya irin wannan zabe. a nan ma masu mulkin na cewa babu kamshin gaskiya hasali ma take-take na 'yan adawa na nunin ba su shirya wa shiga zaɓuɓɓukan masu zuwa ba in ji irosani babu alakar ta'addanci da zaɓe su dai kame-kame ne ba su da wata hujja suna tsoron a tayi zaɓe ba su son a tayi zaɓe kuma ba mu hana kowa ba ya zo ya shiga a dama da shi cikin shirin zaɓe ɗin su suka ƙi zuwa saboda suna tsoron a tayi zaɓe sun san ba talakawa tare da su wani binciken da majalisar dokokin ƙasa ta gudanar a kwanakin baya dangane da yadda aka kasafta kudaden sha'anin tsaro a ma'aikatar tsaro ta ƙasa da ma'aikatar ministan cikin gida ya gano cewa an tafka barna sosai saboda haka jam'iyyun FRDDR suka bukaci 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa su ɗauki matakan gabatar da rahoton wannan bincike a gaban kotu ganin an hukunta masu hannu a wannan al'amari in ji su. Sule muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sule Mummuni Barma. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan yana ci a karfe goma da minti goma sha bakwai na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Abubakar Yahaya da Bala na yashi Lakwaja da ke son jin tarihin ƙasar Masar ko Misira. masu tambayar na saurare ga masanin tarihin kasashen larabawa kuma mai sharhi kan al'amuran zamantakewa da addini shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda zai dora daga inda yake bayani kan alakar masar da sudan waɗanda dukkaninsu ke da jinsin baƙaƙe masu amfani da larabci kamar da mai bayani a masu sauraron mu bala na yashi lakoja da wannan malami shi ma duka da duk wani mai sauraro to babu shakka akwai dogon tarihi da kuma dogon bayani wasu za a iya gano su ta littafan tarihi mm. wasu kuma littafan da Allah ya saukar daga sama duka dai za su gamsar da mutum ba dai wannan lokaci ta ce ba. Eh, eh, eh. Shek da ka ce nan ana tunanin watakila ma bakar fata ne wato ba fari ba sosai kamar larabawan da muka sani a yanzu. Shin larabawan sun zo sun tarar da bakake ne a Misra? To abin da yake faruwa shine mm. idan aka ce Misra din. a lokacin ba a hada ta ta zama kasa irin yadda ake da kasa a yanzu da iyakarta da tsarin mulkin ta ba mm. a'a misali kaga akwai kibdawa mm. akwai yahudawa mm. akwai kuma larabawa akwai kuma su mutanen nuba to kaga duk waɗannan suna zaune ne a wannan kowa da yankinsa kuma tarihi kai tsaye ba zai ce ga wata kabila guda ɗaya da ta zo ta iske wata ba saboda a lokacin ba a riga an haɗe su ba amma bayan haɗe su da aka yi suka dunkule suka zamo ƙasa guda to yarin jaye da kuma wadda duniya ta fi sani hmm. sai ka iske sun dulmiyar ko kuma sun narkar da yaren waɗansu ƙabilun ko hmm. kuma wasu mutanen da haka sai a ɗauka kamar cewa su suka fi wato asali a wannan gurin hmm. alhali kuma abin da zai kara tabbatar maka da wannan ko ya baka mamaki a misiri a yanzu haka kun ga dai abin da fir'auna ya yi ba abu ne wanda yake mai kyau ba wanda kowa ya san wannan a dukkan littafan da Allah ya saukar amma su mutanen Misira, idan suna son su yi kirari ko su yi alfahari sai su rinka alfahari da cewa su ne jikokin fara'ina hmm. ma'ana su ne jikokin fir'aunoni da suka gabata to kaga kenan a fir'auna din kamar sunan sarauta ce akwai wa ne akwai wa ne wato akwai nagari kenan da zamanin da aka akwai nagari cikin fir'aunonin akwai kuma mugu irin shi wannan fir'auna wanda aka yi <laughs> kwarai da gaske to saboda haka haka tsarin nasu yake To, shek watakila masu tambayoyin nan za su so su san ya aka yi har yanzu ake ganin wasu har yanzu kusan bakakin ne da kyar ma ka bambanta su da wani dan Najeriya ta fannin fata shi. Ga dai yana larabcin sosai. Ai abin da mai mm-hmm. bayani kenan. Mm. Za ka iske yanzu haka a mutanen Nuba, mm. Nubiya, na kasar misira mm. wanda tarihi yake nuna cewa kusan ma su ne asalin bakake a duniya wadda eh, zuriyansu ne har yanzu a wannan yanki din mm. kuma su ba su da wata ƙasa bayan wannan sannan kuma ba su taɓa zuwa wata ƙasa ba bayan wannan sai dai a zo a same su mm. to kaga kenan su 'yan ƙasa ne kamar kowane ɗan ƙasa mm. kuma in suna maka larabci abin zai baka mamaki tunda ba su da wani harshe daga harshen su sai larabcin wasu daga cikin larabawan da suke makwabtaka da su ko kuma sauran kabilun da larabci ko kuma a nubanci ya haɗe harsunan su to har yanzu suna fahimtar juna da waɗannan harsuna nasu hmm. sannan ba wai a nan ƙasar misra kawai ba hmm. har ƙasar sudan akwai jibalin nuba wadda su ma jibalin nuba ɗin da wannan Nuba ta misra wato nubiya ɗin da hmm. kuma waɗancan wato kusan al'adunsu guda ne yarensu guda ne da makamantansu wadda abin da zai baka mamaki idan an je ana wani taro wanda ya shafi biki da makamantansu wato in ka ga yadda ake fitowa fitowar da mata suke yi da kuma irin raye-rayen da ake yi da kaɗe-kaɗen da ake yi bai da abin da zai gwada maka bambanci mai yawa kamar kana arewacin najeriya ne hmm. baƙaƙe ne masu yi amma ba hausa suke ko kuma yarbanci ko yamuranci ba yaren larabci suke yi hmm. amma wajen al'adu da sanya kayayyaki da hmm. kuma irin kayayyakin da ake sawa a yi wasa da shi ko a yi rawa da shi to kusan baka bambancewa na kabilar nuba da kuma kabilun bakakin fata namu na afirka ta yamma hmm. To she ka ba da misali da Muhammad Wardi shahararren mawaƙin nan kace banda larabci suna da wani harshe daban. Shi halfawi ne. Shi halfawi ne. Shi kuma mutanen halfa. Su kuma mutanen halfa hmm. kamar yadda na bayani juzu'insu wato ma'ana yankinsu yana Sudan, yankinsu yana Misira. Don haka kamar misali a bahaushen najeriya eh. ko bakatsinan najeriya da bakatsinan a ainihin Nijar. Haka. Ka gaba abin da za ka bambanta su tarihi ɗaya ne ba eh. abin da ya raba su illa mulkin mallaka. Haka. To haka su ma waɗannan ƙabilun suke a haɗe a wannan yanki gaba ɗaya. Eh, amma wannan shi wannan harshe nasu na da ɗan alaƙa da larabci koko dai ya abin yake ne. Alal hakika na fara jin wasu kalmomi daga yaren nasu amma gaskiya na mance a yanzu. Oh. Amma ina tabbatar maka bai da wata alaka da larabci ikon Allah bai da wata alaka da larabci yawa kuma in ka duba mm. ko da a larabcin za ka samu a gargaliyance a mm. larabcin gargaliya za ka iske misali na libya ko na misira ɗin ko na sudan akan abu guda sai ka ji ana ambatonsa da wasu sunaye daban-daban mm. misali kamar ruwa kaga wasu za su ce maka moya wasu za su ce maka almai wasu za su ce maka me to duk abin da ake nufi kalma ɗaya ce wato ruwa suke nufi duk a sudan din koko eh, daga libya zuwa sudan zuwa masar daga zuwa misra har zuwa sudan gaba ɗaya ikon allah hmm. to wannan har ya gangaro zuwa chadi zuwa su kasashen eh, shuwa arab da hmm. nan eh, nigeria da kuma ainihin tsallaka ta bangaren nijar wanda suke iyaka da algeria da kuma tunisia da makamantansu hmm. duk haka abubuwan suke gudana To shek duk da bai cikin tambayar su ba mamaki su so yin wannan tambayar akwai masu alakanta wasu daga 'yan arewa da masar musamman hausawa ko shuwa arab shin akwai wata alaka tsakanin bakaken masar da wasu daga arewacin najeriya ko wani abu haka ai kwarai da gaske akwai alaka hmm. wadda ta rayuwa ka iske wata zuriya a arewacin najeriya wacce kakanninta na shekara ɗari ko mm. kuma shekara ɗari biyu ko fiye da haka mm. asalinsu daga misira suka taho mm. to akwai su irin waɗannan da yawa sannan kuma alaƙar nan tana kasancewa ne ta hanyoyi kamar haka na farko imma sun zo yada addini ko kuma sun zo kasuwanci ko kuma kasuwancin nan ya shafi saye da sayarwan bayi a lokacin da ake cinikin bayi mm. sannan kuma ya shafi abin da ya shafi abin nan sai da abin nan kuɗaɗe da kuma gishiri mm. mata kenan da eh. makamantansu mm. da kuma ainihin zuwa aikin ibada a makale kamar misali zuwa aikin hajji eh. wadda babban misali da zai tabbatar maka da wannan shine baya ga kasar Najeriya da Niger. da kuma Ghana to a duniya babu wata kasar da ake da yawan hausawa kamar sudan mm. ba kuma hausawa kawai ba mm. da bare-bari da zabarmawa da ainihin su hausawan da fulani duka gaba daya suna zaune a ƙasar sudan mm. wadda da yawa idan ka tafi ƙasar ka shiga lunguna da ƙauyuka za ka tarar da akwai garuruwan da asalinsu daga sokoto suke irin su mai wurno wato mai sai ake kiranta mayurno a jihar sinar a ƙasar sudan a garin ba sa ba kowa ke jin hausa ba ana hausa mm. amma akwai larabci da fulanci mm. amma in ka gansu a zahiri in ba yaren suka yi maka ba ba za ka taba cewa ba larabawan sudan ba ne kuma larabawan jajaye mm. saboda fulani ne sannan kuma suka saje da mutanen gurin sannan kuma ba wai kakanninsu ba kakannin kakanninsu ne ma aka haifa ko suka zo wannan gurin eh, sannan in ka tafi garuruwa irin su kasala eh. ita kasala din nan wani wata babban jiha ce a mm. cikin jihohin sudan wadda in ka tashi daga birnin khartoum za ka tafi zuwa port sudan wato ma'ana bakin ruwan bahar maliya mm. to wasu kabilu ne a gurin adrop ana ce musu adandawa su adrop din nan mm. to su kuma waɗannan kabilun su kuma su ne suke a ƙasar asmara wato eritrea kenan da kuma ƙasar ethiopia da kuma nan ƙasar sudan din to amma duk da haka abin da zai baka mamaki akwai hausawa a cikinsu hmm. kuma su ɗin wannan ƙabilar ta adandawa ba wai larabci suke yi ba su ma yarensu suke yi amma larabawa ne in ka gansu amma a cikin larabawan yarensu daban al'adarsu daban kai hatta tufafinsu daban ba hmm. jallabiya suke sawa kawai irin ta 'yan sudan ba a'a wanda ya gane bambancin jallabiyar mutanen asmara wato ma'ana mutanen eritrea eh. da kuma wandon su buje da suke sawa eh. yana da bambanci da eh. kuma na sudan sannan suna sa wata bakar farmala mm. sannan suna barin gashi ba sa aski kai wasu ma wadda al'ada ta shiga jikinsu ko wanka ba sa yi sannan kuma mafiya yawan su makiyaya ne mm. su za ka iske ko ka rinka gani suna wasa da takobi suna tsalle suna wasa irin da takobi akwai wasu ma kabilun mm. wadda suke su kuma alakar su ba da waɗannan kasashe na mun Afirka Ethiopia da Eritrea eh, da mai bayani ba su alakar su alaka ce da suke da ita da ƙasar saudi arabia hmm. su kuma jallabiyar su ma ta sawa tana da bambanci da jallabiyar ƙasar sudan ta yi kama da jallabiyar ƙasar bahrain kuma ta yi kama da jallabiyar ƙasar saudi arabia eh, sannan rawanin da suke ɗaurawa hmm. ɗaurinsa yawanci ja ne irin na ƙasar saudi arabia hmm. to kuma kaga su ma dangin su kenan da al'adar su da kabilan su da makamantansu to haka dai abubuwan suke To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Leon da injiniyan mu. Ni Ibrahim ka almasi garba ke cewa sai makon gobe. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. A takaicen shugabannin kasashe da dama za su haɗu gobe lahadi a birnin berlin na ƙasar jamus don su duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar libya da kuma yadda za a sa ɓangarorin da ke rikicin su sake komawa kan tafarkin sasantawa wadda ta sukurkuce sanadiyar sake barkewar rikici a watan afrilun bara. yiwuwar iran da amurka su sake bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makamin nukiliya ta dusashe matuka ganin yadda shugabannin kasar iran suka fito suka yi watsi da yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kwa su musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Info pour chacun, VOA Afrique.